duniya ce littafi na biyu to alhamdulillah godiya da yabo su tabbata ga Allah da ya bani iko da dama na kammala littafin duniya ce littafi na biyu na shigo cikin littafi na ɗaya, to ummi karki damu in dai arif ne in zai bani tana shiga falo kuwa wadda ya cika da ƙamshin turare ita kanta ta ji wani irin yanayi sai da ya limshe idanuwa ita ma haka yayin da arif ya daga kansa ya kalli amira gajeriya ce ba ta da kiba amma dai fara ce galga hanci sai dai idanunta kanana ne shekaranta yanzu ashirin da ɗaya ta gama makaranta mahaifinta baya sun ci gaba da sai gaba da karatunta daga secondary school dama ba yadda ba ya bar ma ya ce ina ba zai yiwu ba ko za ta yi shekaru nawa a haka ne to ba zai yiwu ta kara karatu ba sai dai in bayan ransa hakan ne kan ɓata wa mata ita da mahaifiyarta ba yadda za su yi a hakan ya ba <clears throat> ya ba da ita saboda duk wani plan nata ya wargaza mata wani irin kallo ta yi wa aribot da ya hargitsa masa tunani murmushi murmushin ba za ta yi mata babu shiri ta matso kusa da shi masu itati ya kake yadda kike haka nake ok har na ji wani irin daɗi kullum son ka ƙara shiga zuciyata yake yi haka suka dinga soyayya inda ya bata katin dina da na kamu katin yayi kyau yanzu me kike bukata na yi miki gobe zan yi tafiya kamar 2 miliyon ya ishe ni hmm. amira komai na yi miki turare duk wani abin da kike bukata na yi miki komai zan baki dubu ɗari biyu bata rai ta yi. arif gaskiya ya yi kaɗan miƙewa in baki so shi kenan sai na mayar kawai tsaki ta yi sannan ta amsa fita kawai ta yi ta wuce wurin uwar kowa sai shirye-shirye yake yi Ajiya ana yi mata ana yi mata kunshi shamsiya tana gwada kaya arabe ce yi kyau lalle kam ba kaɗan ba gaskiya ba na so ban so a yi mana anko tare da fatima ba anti zai ta ce za ki dai ji da gulmanki kuma ina mai gaya miki da ki ji tsoron allah ta fisge kayan fatima tana da tana dawowa ta shiga ɗaki anti zai ta gani a'a saukar yaushe safiya jarabawa ana final ya ne ai allah ya bada sa'a to kenan ya karatun lafiya lau Allah dai ya ba mu sa'a arbe ce ai dama ita jarabawar ba ba ta daƙiƙai ba ne shamsiya ta ce kwarai kuwa ko kallon su ma ba ta yi ba ajiya ta ce ke wai kina jarabawa babu ɗora abinci ne anti zai cikin mamaki ta ce haba yaya tun zuwa na ya kamata ki gaya mini da na gama komai amma Fatima ta gaji yanzu ta dawo ko hutu ba ta yi ba bara in je in ɗora a'a anti ba sai kin yi ba anti ki bar shi ne zan ɗora kicin ɗin ta nufa ta je ta ɗora fatima fatima da Allah malama ba kiran ki nake bane shamsiyya kike so ne ne karatu fa nake yi kayan nan ta kwaso ta watso fatima ta ce gashi nan na ankon ya arif ne wai shamsiyya me nayi miki ne tukun arif yana kallon su jira yake yanzu me fatima za ta ce ubanki kika yi mini banza jaka kawai kayan bikin ne baki so gome haba ai ba sai na faɗa ba me zan yi ai bikin an ya arif ne ba ba ni da lokacin zuwa saboda na tsane na ga fuskar shi zuciyar arif bugawa take ya rasa me zai wa fatima ga baki ɗaya. tashi ta yi za ta tafi bata ankara ba kawai ya make kafanta sai ji kuke tim ta zube sanadiyar faduwan da ta yi ne hakan ya sa bakinta ya fashe jini ya fara zuba hankalinsa ya tashi bai san lokacin da ya rike hannunta ba ta fisge ce ka rabu da ni bai san lokacin da ya ja hannunta zuwa ban ɗaki ba a kankanin lokaci ya wanke mata fatima dai kallon shi kawai take yana ta mata sannu ya wanke mata baki kallon shi take cikin tsana da kyama a hankali ta fisge hannunta ta hanyar waje sannan ta ce da ka san yadda na tsane ka wallahi da ba za ka so ko kallon inda nake ba juyawa ta hips ta nan duk gaba ɗaya suka wani ɗaukar hankalin arif da suke juyawa ba kaɗan bai rike kansa cike da takaicin fatima sai kin so ne ko kina so ko ba ki so sama ya haura ya ɗauko jakarsa sallama su kai da alhaji sannan ya shige ɓangaren hajiya tana zaune tana waya katse wayar ta yi da ta ji ya shigo ango tafiyar sai ta tashi yi eh, hajiya jibi inda wuri zan dawo to shikenan akwai wasu kaya a leda a ɗakin Fatima ka ɗauka ka kai wa ka, to hajiya ina ina shamsu ne ta raka ni airport kiran ta hajiya ta ta ce bara ta shirya ta zo shi kuwa ɗakin fatima ya zarce ko kallonsa ba ta yi ba karatu take sakon ya ɗauka ya ta shigo ta ɗauki mayafin fatima cikin gadara ta ce na ɗauki mayafin ki fatima ko kallonsu ba ta yi ba arif ne ya yi dariya sannan ya wuce a ce wa wuya mai girman kan tsiya ni kuwa zan ga mai auren ki ya ce ta ce ya arif sai talaka irinta shi zai iya aurenta kuma ai mai uba shi zai yi alfahari arif ya ja hannun shamsiyya suka fita fatima ta kai ne yasa kawai ta fara kuka bayan an ɗauka komai da komai shamsiyya cikin masifa ta ce ubanki ne ya saya miki in ko kuwa uwarki don na ɗauka da zaki yi magana fatima ta fice ki ne ya saya mini za ta suka fita wani sabon kuka ne ya kara kamata a haka bacci ya ɗauke ta lokacin da ta farka karfe hudu wanka ta yi ta sa kayanta ta sauko kasa taburma ta shimfiɗa sannan ta fara karatu kamar daga sama ta ji muryar maryam daga daga kan da za ta yi ko ta ga maryam ba yadda ta saba ganin ta ba fatima ce ta jawo ta juyo ta ce maryam lafiya me ya faru kuka ta sakar mata sannan ta ce fatima Dan Allah me na yi wa babba ne ya tsane ne Fatima kin fi kowa sanin ba ni da samari amma idan idan aka zo gurin gurina babba sai ya kore su ya kai ya kawo ko girki na gama sai sai anti altine ta ce na sace nama ga awwal ya takura min wai shi so na yake me zan taba a gidan nan sai an yi min sharri yanzu ma zane ni suka yi shine na gudu na taho nan wallahi wallahi zan gudu in shiga duniya fatima dakata maryam duniya ce ta tafi bagaruwa iya jima babu inda zaki shiga kawai ki gode wa Allah da bai jarabce ki a hakan ɗin komai komai komai mai wucewa ne ƙanin mahaifinki ne hakuri zaki da shi wata rana sai labari ke fatima ni fa na daɗe da bawa mutum hakuri na daɗe da bawa hakuri mutuwa matsakin ga rashin hakuri baya haifar da komai haka zalika guduwar da kike ambata ma ba abu ne mai kyau ba ki yi wa kanki faɗa ki kama mutuncinki da maraicinki kuma ki dage da addu'a duniyar nan fa dole sai da hakuri tabbas Fatima zan ci gaba da yi nagode zan tafi sai an jima kar na yi laifi to ki gaida gida za su ji sai mun yi waya tana isa gate ɗin gidan da za ta buɗe ko ta yi karo da Arif wani mugun kallo ya mata sanadiyar hakan ta sun da kanta can kuma ta ture shi wucewar da za ta yi Arif ya riko ta menene haka ya Arif ba na buƙatar wani abin da zai ƙara haɗa ni da kai ka kyale ni hutawa nake buƙatar yi hutu sai ɗan gata ke hutu maza ki je ki gyara min ɗakina akwai kayan da momi ta baki yana can ki je ki ɗauka na gode to ni kuma menene nawa ana godiya ga masoyi ne ba maƙiyi ba ka daina shiga rayuwata a ya ƙara gyara tsayuwarsa. Kaman ina ji kika ce? Kin tsane ni ko? How many times zan gaya maka hakan ɗin? Na tsane ka, na tsane ka. bai san lokacin da ya shaƙe wuyanta ba, idanunsa ya kaɗa ya ja ki ƙara cewa kin tsane ni ne kuma sai na karya ki anan. Ba zan daina gaya maka na tsane ka ba ko kashe ne za ka yi. baba mai gadi ne mishi magana ya sa ya wuce shirye-shiryen bikin arif ake ta yi fatima ko a jikinta jarabawarta ta sa a gaba yau tana school last paper ɗin da za su yi kenan friends su suna ta suna ta mata magana amma sai dai ta yi murmushi ba ta kula kowa haka ya sa 'yan azin nan su sai tsiya suke mata guri dai ya cika inda aka gama jarabawa suna fitowa ta wuce kasuwa ta yi sayayya a hanya ta haɗu da hamid abokin arif ne tsayawa kawai suka yi suka gaisa ya dai kanwar mu kike Ya Hamid, kana lafiya ya gida? Duk lafiya kalau kasuwa kika zo ne? Eh dama gidan naku zane. To mu tafi mu buɗe gidan baya ta kawai ta ga alamun akwai mutum a wurin a gaba kai amma dai bata ga fuskarsa ba. Fatima, kuna ta shirye-shiryen biki kenan suna da yi fati kenan. ani na zata da ke za a yi wallahi. Ka fara ɓata mere Menene zan yi da ya Arif? Ni fa na riga na tsane shi. Arif Arif ne ya ce, Ke ma me zan yi da ke don uwarki? Hamid ne ya juyo ya kalle shi haba don Allah Arif. Hamid da Allah ka sauke ni anan, bari zan karisa. Arif ya ce, Kina fita zan karya ki anan. Wishi mutum ba ka damu da shi ba, amma ya biya damu da kai ya takura maka. Hamid ya yi dariya, wallahi ku yi a hankali. Suna isa gida ta ga Dokta Amar murna a gun Fatima kamar ta rungume shi. Dokta na, Dokta na me ya faru na ga fuskar ka haka? wallahi ina son ki ina ƙaunar ki zan tafi ba da san raina ba hawaye ne ya wanke fuskar ta cikin shekar kuka ta ce me kake nufi doctor zan tafi zan tafi ƙaro course ne a zamani to Allah ya kiyaye amma duk duk abin da ka dawo ka tarar kar ka ga laifi laifina Arif da Hamid suka sheke da dariya suna kallon su juyawa Fatima da za ta yi kawai Dr. Amar ya riko ta cikin kuka rungumar sa kawai ta ta ce ina son ka ina son ka dakta Amar zan dawo Fati ki daina kuka zan dawo gare ki na daina kuka bayan ta sake shi cikin gida ta ruga motar sai koma ya fice daga gidan lallai a Fatima ne eh magana ashe ashe doctor take so kai mala sai fa ta so ne ko tana so ko ba ta so lallai kana da aiki sama kawai ta haura kuka take ba kaɗan ba mai cike da ban tausayi ka tafi ka bar ni doctor ina son ka ina son ka ina zan kai son ka zan jira ko da za ka yi shekaru ne arif ne ya sa dariya sannan ya zauna kusa da ita hannunta ya riko malam ba na son iskanci ka daina riƙe ni wannan ai zancen banza ne dakata saurara kar ki ga min maganan banza ne maganin ki domin kuwa dole za ki zama tawa kuma zan taɓa ki sayar da na yi da ke in kin isa na bar taɓa kikin yi kaɗan tunda har kika sa na fara son ki to dole sai kin so ne sai na soka za ki yi kuwa fita ya ya bar ɗakin wanka ta yi ta gama ta yi sallolin da ke kanta ta kai kukanta gurin Allah kowa idan ya kalli Fatima ya san tana cikin damuwa kwanaki biyu kaɗai ta rame ta canza ta koma shiru-shiru aikin ta kawai take yi kafin a yi mata maganan zancen aiki yau da ranar juma'a gida ya cika da mutane ga wani ciwon ciki da ke damunta karfe biyar za a tafi gurin kamo Shamsiyya ce ta wanka take cewa Fatima ya kamata fa ki tashi kowa na guri ya isa sai da ya je magana ta ta ce ba za ta tashi ba babu ruwan ki da ni juyo wanda za ta yi kawai ta sauke mata mari me ne miki da zaki mare ni wato ke kin cika yar iska tun ɗazu nake miki magana ki fito ki ɗora abinci ba za ki ba ikon Allah yanzu akan abincin kika mare ni kwarai kuwa akan sa na mare ki kina ƙara maganan banza anan kuma zan mare ki wace ce ke wawuyar kawai wawuyar banza to na je ke kuma na ga babu abin da kika iya a rayuwarki kin san ba irin ki ba babu abin da kika isa ki mini ba abin da kika iya ba abin da zaki iya yi wa karan kanki ko ruwan zafi ba zaki iya ba sai kiyayya da hasadar ban banza da tsanar mutane babu abin da kika iya tun da ke a gidan nan ban taba ganin kin yi ko da ruwan zafi kin dafa ba ke wai ba ki san kowane namiji burin baki san kowane namiji burinsa macen da zai aura ta iya girki ta iya komai take da ilimi da komai da komai ba babu abin da kika sa a gaban ki sai cin mutuncin mutane da bakin zuciya wani wawan mari da hajiya ta kara mata ne ta ce ke kuma me kika iya ban da bin maza zanga mai auren ki fatima ta yi murmushi ta ce duniya ce ai hajiya ku yi duk abin da kuka ga dama ku yi min duk abin da kuke so za ku neme ni ku rasa nan fa kowa ya fara maganar shamsiya Arif yana can ya kasa zama a gurin burinsa kawai gobe ta yi ya kasance tare da matarsa wani mugun filin ne yake damunsa Amira ya kira a waya sai kuka take masa hankalinsa ya tashi Amira please ina za mu haɗu dariya ta saka kai da gani kai da gani na ai sai an ɗaura ki taimaka min my dear ki tashi my dear me yake faruwa ne kar ka damu my dear take ta kashe wayarta inda ya tashi kawai yayi sallah yana ta tunani tun karfe biyar mota ce in suka cika min kofofin kofar gidan din kowa da kowa yana nan shirye-shirye kawai ake ta yi shamsai ne ta saka wani material purple wadda aka yi mata da wasu matsatsun ɗinki sai iya yi take hajiya ta shigo ɗakin kan shamsiya irin wannan kyau haka hajiya ta ce dole na ɗauki wanka kin san abok abokanan ya arif sun haɗu gaskiya ne kam sai mun yi abubuwa da ya kamata jabir ta kirawo a cikin cikin magana ya ce mata ya zo aikuwa saukowa ta yi daga sama ta ga su momi duk sun zo momi ta ce ina yar uwar take sauri nake ban san ina ta shiga ba sauri ta yi ta fita gate nan inda ta haɗu da rufaida ya aka yi na yar iskan kin yi kyau fa sosai ya yi yar iska kin haɗu sai dai matsalar ba hips ba girji dalla ya min shiru bakin ciki kike min ko ta shige mota Allah sauwake miki cikin gida ta shiga babu kowa ɗakin Fatima ta nufa ta ganta a kwance Fatima me haka kowa na tambayar ki me yasa ba baki shirya bane rufai da ki kyale ne waɗannan mutane ba su da kirki kwata kwata ban san me ne musu ba lallai Fatima dole ne dole ne su ce bakin ciki kike musu malama ki tashi ki shirya da Allah mu tafi Muje, ga uncle can a mota yana jira na Fatima cikin sauri ta yi wanka ta fito ta sa turare ta shirya les ɗinta ta ɗauko rufai da ta ce wa wannan leshin ya haɗu anya ba za fi amaryan kyau ba Fatima ta ce kar ki ƙara damuna da wannan zancen fa wallahi kina magana fasawa zan yi rufai da me haka ne dariya kawai ta yi hajiya da Allah ya min shiru zo ki min kwalliya cikin kankanin lokaci kawai ta gama komai ta yi kyau sosai inda ta sa komai nata ta yi kyau ba Fatima da Allah karki fa karki fa please ya za a yi na fita a haka go godai da ni malama ki ba wa makiya kunya mana mu je wata haɗaɗɗiyar mota kawai suka shige ai ban ban ban ganki ba na zata amaryar ce ban gane ki ba ma ina yi ne uncle lafiya lau kin yi kyau na gode uncle Arif da Amira sun yi kyau shigarsu na blue and white ne amarya sai iyayi yi take yi masa a mota dai sun kasa ƙarisowa ta ce arif baka bani kuɗin leƙi ba kallon ta ya ce ba na baki kuɗin leƙi ba jiya na raba wa na amin ne ce to ga tun tike sai ki leƙin da shi ko godiya ba ta yi ba ta amsa suna isa ƙofar event ɗin kuwa aka buɗe musu gate masu hotuna suka fara yi kowa idan ya kalli Arif sai ya ƙara saboda kyan da ya Amira sai shi shige masa take kowa sai hoto ake musu suna shiga hall ɗin nan suka zauna a kujeru masu kiɗa suka fara yayin da shamsai ma suka shigo fili suna rawa gani take yi tafi kowa kyau hajiya ko murna ne ya ishe ta yarta ta yi kyau sunaye aka fara ambata wadda za su zauna a dainin kowa sai kiran sunanta ake yi da saurayinta aka kira sunan Fatima shiru cikin mintuna Fatima suka fito daga mota gaba ta ɗanye onkule ya saurin jawo jawo rufaida ta ce na'am ina son Fatima tana da wanda take so ne to zan gwada sa'a ta babu wanda take so zan gwada sai da za ta shige hall din ba su ankara ba kuwa ta baya onkul ka taho mu tafi to kanwata a jere suka shigo kowa kallon ta yake yi gurin momi ta je ta gaida ta Har aikuwa har raina ya ɓace, gaba ɗaya hankalin arbi yana kanta haka yasa Amira ta ce wancan wace ce tawa cikin gatsin da ɓata fuska ya ce to shikenan ƙanwata ce wace ka tsane ta nan ya yi dariya masu kiɗa suka fara yawo Fatima ‘yar masu kyau ‘yar asalin kyau babbar magana nan take aka fara yabonta kyakkyawa Fatima ‘yar masu kyau ‘yar asalin kyau uwa ilimi uba ilimi ga wajen zamanki ku taho tare da mijinki onkul ne ya riko hannunta suka taho gurin zamansu sai liki yake mata ta ji daɗin hakan da ya mata ba kaɗan ba sai kallon shi take rada mata ya kunne na yi kuskure amma a min afuwa kashe masa ido ta babu komai cikin mintuna kaɗan fuskarta ta canza ba kowa take tunani ba sai dr amar momi sai ta zo ta katse mata tunani fatima ki taho mu je ki rawa bikin ɗana guda momi momi ni fa ban iya rawa ba ki kyale ne ba ba zan iya tashi ba oh fatima so kike ka a jikan mu uncle ne sai tashi mana mu je tashi suna shiga fili shamsiya da haziya kamar za su mutu don bakin ciki babu ma kamar kayan da ke jikin fatima yadda take ɗaukar hankalin mutane liƙi ake yi mata ba kaɗan ba yayin da ita kuma take wa amarya masu kiɗa sai wasa fatima suke arif ne ya ta gefe kamar zai bata kuɗi wai me haka ne ya arif ina mayafinki da zaki fito a haka ki zo kina wa mutane iya yi tsaki ta ta shige fili ta fara rawa arif hankalin shi ya ƙara tashi fatima ce ta fito domin ta gaji da rawa arif ya yawa amira ƙarya ya bi fatima hannunta ya ja jefa ta a mota wani irin gudu da yake da motar nan ba tare da ya tsaya ba har ya isa gida ɗakin ta ya kai ta mari guda biyu saukar mata kukan takaici take yi iskanci nake yi iskancin naki ya kai ki dinga shiga shigarin banza haka ne wallahi kika ƙara fita aka sai na balla ki idiot mara kamun kai wawu ya kawai doctor amar ina son ka ina son ka ka dawo gare ni A ya fusata cikin fushi ya ce za ki rabu da shi a mota ya koma ba a tashi daga dina ba sai goma tun da fatima ta wanka ta faɗa gado sai bacci yau lahadi aka ɗaura auren arif bello da zuwaira wato Amira a kan sadaki naira dubu ɗari kowa murna yake aka zarce gidan amarya aka sha hotuna shamsiya bakin ciki ya ishe ta kullum Fatima gaba take amma ita tana baya a fan kuwa sun shigo tare da ango sai hotuna suka yi shamsiya ta ce shamsiya ina Fatima ne tana ɗaki a guje shi kanwata kina ina ne a kujera ya same ta wani irin gown ne da ta jan hannunta kawai yake yi ya hafan barin ɗauki mayafi na cike da zumuɗi ya kai ta cikin yan hoto juyowar da arif zai yi ya ganta take ya daka mata tsawa afan ya ce me haka ne arif ta bar gurin nan akan me cikin bakin ciki fatima ta bar wurin saboda kukan da ya zo mata me ne maka ka tsane ne haka ya mu da sirye ya kirawo ta ta sa mayafi gaisawa su kai suna hira da ɗan uwanta karfe bakwai aka kai amarya gidanta hakan kuma komai ya kai siyan baki aka bar ta ita kadai amira murna a gurinta ba a cewa komai gidanta fat uku ne ga motoci ga komai wanka za ta yi ta sa wadda take so ta yi abin da take so ta ci abinci ta kwanta a rabe shigo ce ta tashi su yi sallah bayan sun yi sallah sun yi addu'a suka kwanta nan take hankalin arabe ya tashi ya fara shafa ta ta ko ina to shi kenan cikin mintuna kaɗan kalilan ya firgice sai da ya raba ta da kayan jikinta amira har tausayi a rufe yake bata yanda yake da mugun filin a kanta amma kuma wani ya riga shi ba kaɗan ba ma ba ɗaya ba biyu ba kuma mom ta ce ba za a gane ba wani irin kukan shagwaba take masa aka yasa ya fara kokarin aikata suna da ita irin shi dubu sai da ya ɓaci a take ya sauke ta ya sauko daga kanta ya sake ta kuka take mara sauti a rufe ko rigansa ya ɗauka ya sa ya bar wurin cike da bakin ciki da takaici da nadama a daren nan amira ta kira ta a waya ta in ta yi sa'a ko ta ɗauka amira lafiya dai da tsakiyar daren nan momi arif ya riga ya gane komai yanzu dai ki same shi ki ba shi labarin komai momi ɗakinsa ta nufa amma ya riga ya sa ki Arif wallahi ina son ka please ka bude ka ji mana ka bude ka ji dalili na Wayewa Allah Arif yayi wan yawan ka zuciyarsa sai ta farfasa yake masa me yasa Amira ta yi masa haka me yasa me yasa ta san ina buƙatar ta ya saka wani irin kuka cikin bakin ciki nan da takaici bacci ya kwace shi da asuba ya fito zai tafi masallaci ya ganta a kofar ɗakin shi a kwance take bacci haushi da kyamarta ne ya yi mugun dira masa ya banza da ita ya tafiyarsa masallaci tana farkawa ta ga baya nan wanka ta yi sannan ta yi sallah wasu kaya ta sa ta hau gado kan gadonsa Arif yana dawowa kuwa sanadiyar fitilan a kashe suke a gadonsa ya hau din yana hawa kuwa in ta rungume shi tana masa wani irin kuka mai rai wallahi ka yadda da ni arif kaddara ce ta faɗa min kaddarar banza kaddaran bin maza a'a arif kar ka ce haka lokacin da na kasance ina ya sirri wani yaro ne da muke soyayya da shi an yi an yi araba mu da shi amma da yake ina son shi na ki yarda da shi duk wanda ya ce na rabu da shi haushinsa nake ji wata rana ne zani zuwa gidansu muna shiga babu kowa a gidan baba mai gadi ya ce yarinya ki tuba ki rabu da yaron nan nan na ce masa kaga tsoho ka shiga huruminka ba komai yarinya duniya ce a haka ya yaudare ni har ya raba ni da buturci na wallahi tun daga lokacin na tuba ina son ka are rungumar ta yi a haka har suka gabatar da sunan su ba tare da wani abu ba yadda zai Fatima ke to a gefen su kenan a gefe ɗayan ko kwala ma Fatima kira take tun yi kan yi Fatima Fatima wai ke dan ubanki ba kiran ki nake ba ba magana nake miki bane Hajiya ban ji bane ina wanke toilet ne to Arif ne ya kira ya ce maza a dafa musu abinci abinci fa Hajiya kin manta dangin mata su suke yi ne ke ki kiyaye ni fa to anan za a dafa musu abinci kuma ke za dafa Hajiya da Allah ya ta dafa musu na ni ga gyaran dakuna ga aiki ga shi ban yi guga ba ga gugan alhaji ma da yake nan muryar Shamsiyya ne ta ji tana cewa wallahi ba zan yi ba karfe hudu zan tafi bikin mu da za a yi. Ke ‘yar iska menene, shirmen me kike da ba za ki yi ba? Sai kin dafa musu na gaya miki. Hawayen da ya zubo mata tana kokarin tarewa amma ina a haka ta ta ci gaba da ayyukan da take yi dole kuma ita ta yi girkin din inda ta sai ta yi wanka ba ta fi awa ɗaya da gamawa ba kuwa ta saka riga da wando Fatima ta yi kyau ba kaɗan ba. Ɗakin Hajiya ta wuce Hajiya zan tafi ita kanta Hajiya da ta ga Fatima ta haiba da kyanta amma ina suke baki dai cikin cikin nuna kosawa, wai me kike nufi ne ni zan kai musu abinci ki je ki ɗauki abincin nan malama ki kai musu daga nan ki wuce school din cikin murmushi ta ce to hajiya ta kai kofa kenan hajiya ta ce maza kar ki kuskura ki sai ba za ki waye ba fa kar ki tafi da kowace mota sai wannan civic din hajiya ba damuwa na gode driving ɗinta take cike da nutsuwa sautin karatun alkur'ani ke tashi a motar hankalinta a kwance ta isa gidan arif lallai gidan ya kyau ba kaɗai ba ba kaɗan ba hon take aka buɗe mata fitowa ta yi rike da basket ɗin abincin nan sallama ta yi ta ji shiru amira ce ta fito daga ɗaki cikin wani irin yanayi na sallama cikin yatsa na fuska ta sai amma sunan ki I'm sorry ba shi na zo faɗa miki ba Arif ne ya shigo Arif ne ya shigo cikin kawo ka duba ka gani mana har za ta fito ce, ga wankin toilet ɗina Fice wanta ta ba tare da ta saurare shi ba ma sai dogon tsaki da ta ja Amira ce ta shiga ɗaki cike da tunanin kyan da Fatima take da shi ya bi ta mota excuse me please zan tafi dan motar ta shi ya tsaya gaban motar dole ta tsaya zuwa ya buɗe mota ya shiga to shi kenan za mu je ba tare da ta yi magana ba ta ja mota sai jami'a kowa ya san. kowa ya sa kayan shi green abin sha'awa tana fita ta ga yamu da silk murna duk ya biya ishe ta haka aka fara gabatar da abubuwa da kyaututtuka murna a gurin Fatima ba a cewa komai hotuna su kai ba kaɗan ba shamsiya kamar za ta mutu duk yawancin kyaututtuka Fatima sai ta samu a haka aka ba wa kowa certificate din shi ta bi gida tare da yamu da silk suka dawo a gida ta sauke shi Arif ko gida ya wuce tana shiga ko baba mai gadi ya ce yar jarida Allah ya miki albarka ta amsa da amin alhaji ko sai haushin ta yake ji yadda ta fi irsa kokari wanka ta je ta zauna tana tunanin rayuwa hajiya ta shigo ta fara dukan fatima da waya a hannunta tare da cewar don uwarki ina kuɗi na jiya alhaji ya bani alhaji ya bani kuɗi shine kika sace su duka kika tafi da su domin ki je ki kashe ko a rabe shigo hajiya ki barta haka mana da Allah ba zan barta ba to yanzu ki barta zan biya kuɗin shikenan sai na kakkarya ta tukunna da kire ya samu ya kwace ta yana ba wa hajiya hakuri malam ka kyale ni ba ruwanka da ni ko ma me za su min ai duniya ce ko ko ma me za su min Allah yana kallo baya bacci zai saka min kallon ta kawai yake cike da jin wani irin yanayi da yake zai a jikin shi da burge shi da take da kuma kwaɗayin santa da ya fara ji ajiya ta shige ɗakin shamsiya ta tarar tana wanka ta bude jakar shamsiya ta ga kuɗinta shiru ta ta kasa magana ba kaɗan ba saboda tunani da ya zo mata ashe ya yi shimse sai ta ɗauka mata kuɗi arim ne ya shigo ya ce dama ai gashi nan na san fatima ba za ta ɗauka miki kuɗi ba tunanin da kike yi kenan abin da yake kike so kenan kulla kin lalata shamsiya ba kaɗan ba shamsiya ba ta ganin kowa da mutunci wai a hakan take fatan samun miji na gari duk mace ballagaza ba za ta samu miji na gari ba ta kasance shashasha wacce ba ta kame kanta ba da mutuncinta ai mace irin wannan ba a bar so ba ce hajiya ce ta yi tsaki sai tsaki tana kallon sa tsaki ta ja tare da cewa kai arif ka san dai shamsiya kin kowa ne ko wayo Allah shamsiya san kowa ne kin wanda ya rasa don haka ka daina wannan magana kuma kuɗi na san Fatima sai ta sata kafin ta karisa maganar ta shamsiya ta fito daga ban ɗaki cikinta ne ya kaɗa kafin daga bisani ta sai dama dama hajiya arif ne ya ce yi mana shiru munafukar banza wajen na ɗauki wannan kuɗin shine kike ta min wannan ihu ka hajiya kafin ta ƙarisa maganan nan ta ji wani wawan mari shiru ta yi ta kama kumatun ta hajiya ta ce arif har da mari kaɗan ma ta gani tunda iskanci ta sa a gabanta kuma ki dafa abinci ki kamin ofishina ki kai wa amira kuma nata ba zan dafa ba sai dai ka yi min duk abin da za ka Allah ya min shiru me kika iya dama in ban da rashin mutunci ko daidai da banɗaki ba za ki iya wankewa ba ko ruwan ɗumi tsayawa tukunna tai tana jin shi na ji tunda matar ka ma haka take baka yi sa'ar mata ba kada ma ka yi wani abin nan ni na ma fita ya ko sai masifa take yawa hajiya amma hajiya a hakuri take bata Aribe yana fitowa ya ga Fatima a tsaye kusa da baba mai gadi da alama wani abin take tambayar sa ƙarisowa yake banza ta da shi baba mai gadi ya ce uwata da ke yake baba ya na ji an ce ke ne kuma na ga Fatima aka samin ko dabba mutum baya kiranta Inda ke ke malama ki dafa min abinci an jima abinci ina matarka ba zan iya ba ina da ina da gugan alhaji da yaba na, na dai gaya miki ko ki min abinci ki ba wa direba ya kai mini sannan kuma baba mai gadi ya kai mini nawa a shago duniya ce duk abin da kaga za ka yi ka yi shi wadda kai kuma sai an yi maka duk wannan wahalar da suke baki ki yi hakuri, fatima gani suke wahalar da ke suke so ba haka ba ne abin za su gane kuskurensu? wallahi uwata a gurinki ki wannan ne gatan da za su yi miki don haka kar ki damu Allah yana kallo kuma zai saka miki don haka ki kwantar da hankalinki ni ma anan zan huta ma a littafi na uku tare suke na barku ku lafiya duniya ce